Babu mai hoji da ke Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makonni biyu da suka gabata, mun tattauna akan matsalar antiphospholipid syndrome inda likita ya yi mana bayani dalla-dalla game da wannan matsala, wato matsalar dunkulewar jini da ma irin matsalolin da ake iya fuskanta sakamakon wannan cuta, inda likita ya ce rashin ɗaukar matakin gaggawa game da cutar kan iya haifarwa mata masu juna juna biyu hawan jini a wasu lokutan ma har ma a rasa rai to a wannan makon likita zai yi mana bayani ne a takaice kan yadda ake kula da wannan cuta ko kuma yadda ake maganinta baraka bashir gare ki manejin wannan lalura yana da tsada kenan a gaskiya yana da tsada domin duda ba sai mun faɗi sunan magani ba tunda magana muke a rediyo amma yana da matuƙar tsada shi musamman wannan maganin da yake hana jini dunkulewa wato akwai nau'ikan magunguna guda uku da aka yi amfani da su akwai wanda ana iya yin amfani da shi kamar uh, uh, warfarin amma shi matsalarsa shine ba amfani da shi musamman a watanni uku na farkon ciki wanda kuma kinga ana iya samun matsalolin a watanni uku na farkon ciki to saboda dalilin da yasa a daidai lokacin sassan jikin yaro suke samuwa to yana iya jawo tawayar halitta idan aka yi amfani da shi a waɗannan watanni uku na farkon ciki wannan ya sa yawanci ko da misali mace ta zuwa irin wannan ba za a iya dora ta a kan ba wanda shi ne mafi sauki a magungunan da akan yi amfani da su saboda haka idan kuma an wuce watanni uku na farko to idan za a yi amfani da shi to kuma sai ana bibiyar yanayin tsinkewar jinin mace. domin gudun kar wani lokacin ko jinin ya tsinke fiye da kima ko kuma a'a akwai buƙatar a ƙara yawan maganin saboda gudun kar jinin ya dunkule akwai nau'i na biyu wani wanda muke ce masa unfractionated heparin shi ma idan mace tana kansu shi ma dole sai ana bibiyar ta dalilin da yasa saboda wannan dalilin da na faɗa ko kan jini ya tsinke da yawa sannan na ƙarshe wanda kuma gaskiya kusan ya fi tsada Eh, shine wanda shi baya buƙatar bibiya eh, akan yi amfani da shi yawanci allura ce eh, a gaskiya tana da tsada sosai wanda da yawa babban ɗaya daga cikin matsalar kalubalen da muke samu shine wasu koda sun fara ba sa iya jurewa su kai gaci shi kuma ba zai a ce an fara kuma wani lokacin an daina an watsar ba abin da dai ake gudun yana iya faruwa to kuma wanda warai da gaske kuma alluran nan kullum mace za ta yi wa kanta to kin ga akwai buƙatar ya zama cewar lallai sai an sami kwarin eh, gwiwa sosai an ba su ma'aurata kwarin gwiwa sosai na yadda za su yi amfani da allurar idan misali itan ta kama su amfani da ita idan har ba za su yi amfani da wannan ba ana iya koma waɗancan ɗin to amma kamar yadda na faɗa miki shi wannan yana da alfanu wajen cewar ba sai ana bibiyar tsinkewar jinin ba saɓanin waɗancan nau'ikan na magungunan guda biyu da na faɗa. misali a mata a nan nahiyar mu kamar kaso nawa cikin ɗari misali a mata biyar mata nawa akan samu da wannan lalura to wannan adam yanzu ba zan iya faɗar hakikani ba saboda ba mu da wani bincike da muka yi da zai iya faɗar gaba ɗaya me ke faruwa a nahiya amma kwana-kwanan nan abokiyar aikinmu da ta yi wani bincike kusan ta samu kusan ina jin kusan talatin a cikin ɗari amma ba a cikin mutane ba a waɗanda suke da matsalar yawan maimaituwar bari saboda akwai bambanci tsakanin a cikin jama'a gaba ɗaya da a cikin waɗanda suke da haɗarin yiwuwar samun abu domin a wannan cikin asibiti kuma eh, kai tsaye dama wannan an tafi ga waɗanda suke da laruran ne to a cikinsu ne ina ga an samu kusan talatin a cikin ɗari eh, eh, na waɗanda misali suke zahiri suke da matsalar na, na, na wanda aka tabbatar da misali matsalar kenan idan da a cikin jama'a ne gaba ɗaya watakila sai ka girji watakila bai fi a ce mutum biyu a cikin ɗari ko ƙasa da haka ba wanda ba ni da tabbacin nawa ne muke da shi mu a irin nan nahiyar mu eh, ta afirka misali idan ga masu irin wannan larurar da za a ce abin amma wannan ana magana ne a matan da dama suke da matsalar da ake tunanin ita ce misali suna da yawan maimaito ko sun taba samun matsala na dunkulewar jinin to su aka tara to a cikinsu ne ta samu ina jin tsakanin eh, kusan 27 zuwa 30 aka samu cikin 100 na waɗanda aka yi wannan gwajin a cikin waɗannan wanda aka samu shin guda nawa aka iya suka iya ƙoƙarin su ga an ɗora su akan magunguna sun bi kuma sun samu biyan buƙatu to gaskiya kusan duk waɗanda ta gano an buƙaci da ɗora su akan magani to amma kin san yadda matsalolin da na faɗa muke a baya na hmm. eh, ƙalubalen da akan fuskanta eh, duk da cewar a sanda ta yi wannan binciken gwajin kyauta ta yi wa dukkanin matan da aka riga aka samu da irin wannan matsalar to amma kuma yadda za a lura da su kamar yadda muka faɗa larura ce wacce tana buƙatar in har ana so a lura da mace yadda ya kamata akwai buƙatar kashe kuɗi domin ko da ba kashe kuɗin siyan magani akwai kashe kuɗin yawan bibiya na gwaje-gwaje to wannan ya sa wasu ba su kai ga watakila lokacin hada za su haihu a nan misali ana tare da su a da za a bibiye su ba wasu kuma sun iya bakin kokarin nasu wasu sun kai ga nasara wasu kuma sun kusa misali a ce ga an kai ga lokacin da za a ce su haihu da kan nasu kuma watakila ko wani dalili ya taso misali kamar na hawan jini ko wani abu ya jawo dole watakila aka dakatar da cikin amma dai cikin ikon allah waɗanda aka gano da matsalar kuma waɗanda suka yi amfani da magungunan da aka ɗora su a kai eh, ana ƙara musu kwarkun gwiwa to da yawansu wasu sun samu nasarar samun yaransu cikin ƙoshin lafiya Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka inda muka saurari bayani game da cutar dunkulewar jini kuma mun fahimci yadda cutar take da alaka da hawan jini. A daidai wannan lokaci kwararriyar likita da ke kula da lafiyar iyali wato Dr. Maryam Audu Bako za ta yi mana bayani kan tsananin cutar hawan jini idan har mai ita bai bi ka'idojin da likita ya gindaya masa ba. Likita gare ki. Idan har aka ce wa mutum yana da cutar hawan jini to dama dole ne sai ya haƙuri ya bi abin da likita ya faɗa to gaskiya a yanda muke yi muna ba wa mutane kwayoyin magani kuma sannan muna ce musu ya kamata a dinga motsa jiki kuma akwai abubuwan da ya kamata a kiyaye kamar yawan cin gishiri kamar yawan cin maiko sai kuma muna ce musu su ci abubuwan da suke da shi potassium kenan a ciki kamar ayaba haka ko kuma avocado ko kuma dabino haka duk yana ɗan taimakawa amma duk da haka sai mutum ya sha magunguna to idan har mutum ba baya shan magani dan yawanci za ku ga mutane har sun fara shan maganin su lafiya lau sai su dinga ji kuma mutane suna ce a'a ku bar maganin ku ku sha kaza ku sha kaza sosai ki ga muna yawan samun matsaloli da irin wannan to in dai mutum bai kiyaye ba ya kamata mutum ya sha magani kulli yomin ba fashi kuma ya dinga zuwa likita yana duba wannan yana duba hawan jinin a gani ko yana sauka ko kuma baya sauka ya kamata ya dinga bin dokoki dan idan har mutum mai hawan jini baya bin wa'annan dokokin to zai iya samun matsaloli kala-kala zai iya samun matsaloli matsala a cikin kwakwalwa ana ce mishi stroke wanda za ku ga mutum kawai ya faɗi ko kuma a ce bangare ehm, jikin shi bangare ɗaya baya iya motsi da shi baya iya aiki ko kuma a ce mutum zai iya samun bugun zuciya akwai abin da ake cewa heart failure ko kuma a ce mutum zai iya samun matsala da koda sai ka ga mutum ya samu matsala da koda a ta fama a ta fama shekara da shekaru ko kuma wata rama har yana iya kawo matsala a ido ko kuma yana iya kawo matsala a kafafuwa to amma akwai abubuwa da yawa kaman jijiyoyi da suke kafan mutum kenan akwai abubuwa da yawa waɗanda suke iya kawo matsaloli na hawan jini idan har mutum bai kiyaye ba ya bi dokoki to saboda haka idan an ce mutum yana da hawan jini ya kiyaye ya bi abin da likita ya faɗa ya sha maganin shi kullum kuma sannan ya dinga motsa jiki kuma sannan ya kiyaye abubuwan da aka ce a daina daina ci kuma ya ci abubuwan da ya kamata ya dinga ci don yawanci kamar yadda muka faɗa mutum baya jin komai a jikin shi sai farar ɗaya kawai za a ga waɗannan matsalolin sun taso To likita shin suwaye ma suka fi cin karo da matsalar hawan jini? Shin yara ne ko manya ko kuma tsofi? Mutanen da suka fi kama ciwon hawan jini su ne manya. a da nan sai a ce mutum daga shekara hamsin zuwa hamsin da biyar amma a yanzu duniya ta canja yadda muke rayuwa abincin da muke ci da sauransu muna yawan ganin ma mutane masu shekara arba'in wasu ma basu kai shekara arba'in ba duk suna samun wannan ciwon hawan jinin to yawanci shine mutum har yake girma da shi har ya tsufa da shi duk da haka yara ma suna yin hawan jini amma dai bai cika yin yawa ba akwai hawan jini kala kala ne akwai wanda ake cewa secondary hypertension to shine hawan jinin da yawanci akwai dalili kila ko ciwon koda ne a'a ko ciwon akwai wasu sinadarai a cikin jikin mutum wanda ba su yi daidai ba ko kuma magunguna ne haka to yawanci shine aka fi gani a yara amma gaskiya mafi yawancin hawan jini daga manya yake farawa shin wani irin kula ko kuma tallafi kike gani ya kamata gwamnati ta baiwa masu fama da hawan jini musamman ma a nan najeriya to a gaskiya irin kula da tallafi da nake gani um, gwamnatin najeriya za ta iya wa mutane masu hawan jini to a gaskiya ba ma masu hawan jini kadai ba gabaki daya abin da ya shafi lafiya na 'yan najeriya ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ya kamata gwamnati ta kara sa hankali akan bangare na health na lafiya kenan a kara budget yadda komai da komai zai dinga tafiya daidai yadda ya kamata yadda za a dinga ɗaukar likitoci yadda za a iya tura likitoci ƙauyuka su je can ƙasa ƙauyuka local government don yawanci mutanenmu mutane da yawa ne wanda ba za su ma iya biyan magani ko maganin hawan jinin ma yaushe ma ba su ma san ma da hawan jinin ba ma to ya kamata a je a ilmantar da mutane a samun musu asibiti asibitin nan ya zama akwai likitoci akwai nurses a wurin a taimaka tun daga ƙasa sannan kuma asibitocinmu na gwamnati a rage kuɗin asibiti a rage kuɗin asibiti don mu da muke asibitin muna gani mutane za su zo ba sa iya biyan kuɗin asibiti. Masu sauraron mu a nan za mu jalin zamun shirin lafiya uwar jiki na wannan makon a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na kuma gabatar nake cewa a har kullum rigakafi ya fi magani mu huta lafiya. A sai da ce ka ce duniya ana ta wani kari ba ana rawa kuɗi.